العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba har yanzu muna cikin kididdigar al'amuran da yake haramun ne aiwatar da su a makabarta yin su gaba ɗaya ko ɗaya daga cikin su haramun ne mun zo kan abu na takwas shine muka ce as-salatu indaha walau bidun istiqbalin yin sallah a makabarta ko da mutum bai fuskanci kabari ba wannan ba shi halatta to a cikin wannan muke a makon da ya gabata ba mu kai ga karshe ba to sai malamai suke magana kan cewa menene dalilin da yasa hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da haramcin yin sallah a makabarta menene hikima menene illa wadansu suka ce illa saboda najasatul mauta wato saboda su mamata kamar akwai najasa tare da su suka ce shine illar da yasa aka hana waɗansu suka ce a'a an haramta yin sallah a makabarta ne saddan lizari a shirki dan a toshe wata kafa da za ta iya bayuwa zuwa ga shirka ta cikin waɗannan hikimomi guda biyu wacce ce muke ganin za ta fi dacewa da shari'a wacce ce za ta fi dacewa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saddan li zari'ati shirki saboda ta ai ba jisa bane ba al-mu'min la yanjus haka za qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine ma ce wala shakka indana anna al anna al-qawl al-awwal huwa sahih ko shakka babu wurin mu cewa maganan farko ita ce ingantacciyar magana magana ta cewa an toshe kafa shirka ne don haka aka haramta yin sallah a makabarta wa bayyana zalika shaykhul islam shaykhul islam fi kutubihi shaykhul islam ibnu taymiya ya riga yayi bayanin haka cikin littattafansa wastadalla lahu bima la tajiduhu inda ghairihi ya kafa hujja bisa ga wannan da dalilan da da wuya ka iya samun su a wurin waninsa faraji masalan kitabahu iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim yace dan buga misali kana da dama ka koma ga littafin sa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wa alayhi masha fil khaniyya min kutubil hanafiyya haka mawallafin littafin alkhaniya daga cikin littattafan hanafiya akan haka suka tafi cewa illa dai shine dan a toshe kafan shirka wa ashara ilayhi at-tahtawi fi hashiyatihi ala maraqil falah haka a shekhu akan wannan bayani ya tafi dangane da hasiyar da yi wa littafin marakil fala fa inda qawli sharihi sai yazo daidai wurin faɗin mai sharhin littafin da yace wa tukrahu salatu fil makbarati haka ya fada sai ce bi taslithil ba'i badin nan kana da dama kai mata kowane ɗaya daga cikin wasalla guda uku ko kace al makbarati ko al ko al-maqburati shine taslisul ba yani bil fathi wal kasrati wad dam don lugha ce ta larabci idan kai ba kuskure a cikin larabcinka an haramta yin sallah ko kuma makaruhi ne yin sallah a makabarta saboda mai sai ce annahu tashabbuhum bil yahudi wan nasara don yin sallah a makabarta yin kamanceceniya da yahudawa ne yin kamanceceniya da nasarawa ne wannan ya nuna shi illa ita ce dai ne toshe kafa shirka shi yasa aka haramta ya sallah قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace la'antar Allah ta tabbata kan yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid su rike kaburburan annabawan su a matsayin masallatai wa sawa'un kanat fawqahu aw khalfahu au tahta ma huwa waqifun ba bambanci shin wannan masallaci an yi su ne a saman kabari ko bayan kabari ko a karkashin duk inda dai aka yi sallah kusa da kabari ba ta yi ba wa yustasna maqabir al anbiya alaihi musallatu wassalam in mai littafin yace amma ban da kaburburan annabawa su an yi togaciya a kansu fa ina samo wannan fala tukrahu salatu fiha mutlaqan yace kwata kwata ba karhanci dan kai sallah a wurin da kabarin wani annabi yake mambushatan amla shin an tosh an an an wato an cire abin da ke cikin wannan kabari an kai wani wuri ko ba a cire ba dai yana nan ba da Allah ya kuna kabaru fi jihar qibla da sharadin da ya kar kabarin ya zanto a inda alkiblar ka take li'annahum ahya'u fi quburihim saboda abin da yasa ce su ai ba matattu bane ba rayayyu ne a cikin kaburin su annabawa haka yace shi mai littafi to amma bari mu galibani zai kyale shi qultu nasir da labani ce nace wa hadal istisna'u batilun zahirul butlan to gaciyar da kai kace wai banda kabarin annabawa kar hanci ya shafi ko ina amma banda kabarin annabawa wannan to gaciyar rusasshiya ce zahirul butlan rushewa ta asarari take ba ta bukatun dogon bayani kaifa wa huwa yunaqidu al-illata allati zakaraha ta yaya zai ci haka bayan ya warware illar da ya ambata da yace makaruhi ne yin sallah a makabarta me illa da ya bayar sai ce annahu tashabbuhun bil yahudi wan nasara to shikenan ko annaba suna raye ko ba sa raye inda dai kaje kai kai ka mutunci shi ne da yahudi nasara ya zama tuka da walwala kenan yace ai ya warware illar da ya ambata mana tun asali an gane ku والحديث الذي والحديث الذي استدل به عليها كما يا ولي حديث ما ده كفى حجه dan ya ce annabi ya ce la'natullahi alal yahudi wan nasara ita fa zuqu bura anbiya'ihim dan me aka lance su dan sun riki kabarin annabawa to dan me zaka zo kai istisna ka ce banda gabarin annabawa ya zama tun da walwala abin da ya gina baya ya zo ya rushe shi wato kaga ilimi daban wani lokacin fahimta daban zai zanto kana da ilimi da zaka karanta littafi amma ka kasa fahimtar wani abu ko ka fahimce shi ba yadda yake ba sai bayan shudewar shekaru a ruwa sai ka ga daga baya ka gane a fahimtar da na yawa wancan aya tsazu ko fahimtar da na yawa wancan hadisi a da kuskure ne ga yadda ya kamata in fahimce ta shi yasa aka yi ta samun bambancin fatawa idan zamani ya sha bambam malami daya har littafi aka yi guda fi isbatil qawlayn li mujtahidin wahid kaga mujtahidi yayi fatawa biyu ya yi shekara arba'in yana ba da fatawa kan wani abu a ta arba'in da ɗaya sai canja cewa abin da na shekara arba'in yana fatawa kai na gano cewa akwai gyara a kai saboda ba masu misi annabi to mai adalci shine wanda in ya gane kuskuren sa sai ya dawo masa mara adalci kuma sai ga tunda na daɗe ina yi dole a haka za a ba za a canja ba saboda shi a garin su an saba gama garin mutane in ka canja fatawa sai su ce to ginan ba ka da tabbas in ba haka ba ya je ka ce kaza yanzu ka ce kaza su a ganin soyayya wannan rashin ilimi ne ba san ba wannan ne tsabagen ilimi don wannan yanzu na kana kara cikin kina amma in kullum kana nan a sashi daya ba gyara ba ka cin gyaran kanka da kanka akan abin da ya faru ko shekarar da ya nuna baka nan zani imam shafi'i ke cewa wallahi kullama zidtu ilman zadani ilmi ilman bi jahli yace duk lokacin da nayi nazari da daddare sai wannan nazarin ya nuna min ashe ni jahili ne kullun na ƙara wani abu kullun na kwankwasa wani babin ilimi sai wannan ya nuna sai ya ƙara sanar da ni cewa ashe ni dai da jahili ne kisa kullun bincike ake yi idan Allah ya baka malaka kai itikanin wata mas'ala ɗaya ko biyu ko ka fahimci wani littafi ɗaya ko biyu kar ka yi girman kai da gafafa ba abin da ka sani ka kirga littafin da baka san sunan su ma tukuna dan da adadin wanda ka karanta ka karanta littafi ɗaya ko biyu ka iya ci ka ci ka ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ana jan baki kuna jan baki tare da mutum kana fassarawa to kirge kuma waɗanda littafin da sunayensu baka sani ba nawa ne sunansu kawai ba za su girgu ba a shi har yanzu kenan da saura saboda haka kullum sai mutum yawa kansa adalci kuma ya zanto yana kaskantar da kai gwargwadon hali yana karɓan dukkan sabon ilimin da ya zo masa daga kowace kafa ta zo ya ce wa kaifa yasihu mislu hadha al-istithna wal ahadith mustafidatun fi la'ni ahli kitabi kitab ta yaya wannan togaciya za ta inganta bayan koga ga hadisai mustafida masu yawan gaske filani la'ni ahli kitab waɗanda suke la'antan ahli al-kitab littikhaz quburi anbiya'ihim masajid saboda sun rike garuruwan annabawansu a matsayin masallatai ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا sannan ya inganta annabi ya hana mu rikon kabarbara a matsayin masallatai fannahi munsabbun ala ittikhazi quburil anbiya'i mubasharatan asalin hanin ma da ya zo dama ya hana rikar kabarin annabawa ne kabarin da ba annabi ba ya shiga ne kawai amma hannun dama ya nassanta kabarin to ta yaya zaka rushe wanda nassi bai shiga cikinsa sa ba kai to gaciya kan wanda nassi ya shiga ciki ta yaya ai da kamata ya ce sauran kabarin sauran salihai ma wannan babu komai nasi bai zo ba kansu sai mu ce ya shiga ajin zahiriya tunda ya tafi akan me bai lura da illa ba ya tafi da ya lura da zahirin nasi lam yanzur ila illa allati min ajliha in sabbat tahrim wa ghayruhum yulhaqu bihim yace asalin hani munsabbun ala ittikhadhi quburil anbiya mubasharatan yana aukawa ne yana fadawa ne kan kaburburan annabawa kai tsaye wa ghayruhum yulhaqu bihim duk wanda ba annabi ba ana riskar da shi ne a matsayi dan saboda illar ɗaya ce idan kai sallah a kabarin annabi kai koyi da ya da nasara su suka rike kaburburan annabawansu a matsayin mai a matsayin masallatai to haka idan kai sallah a kabarin wani salihin bawa shi ma duk zai shiga wannan layin dan dai akwai kamanceceniya da yahudu da nasara an gane ku shine yalhaqu bihi wannan shine ya zama kiyasi kenan ko kuma ya zama al ilhaqu bi adam al fariq wanda shine al qiyas din fa kayfa yuqadu istisna'uhum ta yaya za a gace kabarin annabawa wal haqu anna misla hadha al istisna inna ma yatamashsha ma al qawl thani wannan istisna'i zai iya tafiya ne kaf kaf tare da magana ta biyu maganar da ke cewa annal illatan najasa wai illar da ta sa aka hana yin sallah a makabarta dan saboda najasa ne inda mun yadda wannan ita ce illa to sai mu ce banda kabarin annabawa tunda mun tabbatar annabawa su ba najasa ba to amma wannan ba ma ita ce illar ba da a ce ya yadda da illa ta farko to ba ba wannan illar ya yadda da ita ba shi illar da ya yadda da ita shine ke kafin shirka da haka yace ana kamance suna da yahudun nasara to wannan illar ko ba za su tafi da wannan istinbatin nashi wa quburul anbiya bila shakkin tahiratun sanin kowa ne ko shakka babu kabarburan annabawa tsarkakakku ne li'annahum kama qala alaihi salam domin kamar da annabi ya faɗa inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya ubangiji ya haramta wa kasa cin wato ainihin jikin ko jukunan annabawa walakin hadhihi al-illata batilatun وما بني عليه على باطل فهو باطل albani ce illar da ya ambata wannan illa ce batila kuma a wannan illar kai ta cewa wai najasa ce ta sa aka haranta yin salla wannan illa ce batila kuma duk abin da aka gina akan ta shi ma ya zama batil ma buniya ala kamar da lalawa suke cewa wa kaifa oh, oh, wa hal yastaqimu dhillu wal udu a awaju wa idan sanda ta zama tankwarara ta yaya za ka gami mai kakkiyar inuwa za ta baka mai kakkiyar inuwa idan ma butula ala amma buni ala batilin fa huwa batil a kasa yayi lamba yace wa kad fassaltul qawla fi qata'i tahtawi na rarrabe magana dangane da kuskuren imam tahtawi wa tanaqudihi da tufka da warwaransa fil istithna'il mazkuri dangane da togaciyar da ya ambata da aka ambata nayi wannan ne fi kitabi a cikin littafi na mai suna al-samar al mustafa fi fiqh sunnati wal kitab abu na tara bina'ul masjidi alaiha daga cikin abubuwan da suke haramun ne ai a makabarta gina masallatai a makabarta can ana magana yin sallah ko da ba makabar ba masallaci to yanzu nan ana magana kan gina masallaci ko da mutane ko ba su je sun sallah ba wace a gina ginin kawai wa fihi ahadith akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi al-awwal hadisin farko an aishata wa abdullah ibn abbas ma'an qala lamma nazala bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam طفق يطره خميسا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر مثل ما صنعوا hadisin farko a cikin wannan matsala wato haramcin gina masallaci a makabarta shine hadisin da aka karbo daga Aisha da Abdullahi dan Abbas su biyun suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da cutar ajali ta sauka ga annabi sun ce nazala bi rasulillahi ba su kawo fa'il din ba a nan gudun fa'il ku kaddiru ai lamma nazala maradul mauti bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da cutar ajali ta auka ga ta auko ga annabi tafika yadrahu khamisan lahu tafika yana ɗaya daga cikin fi'ilan da malaman nawawi kira af'alul mukaraba amma wani lokacin suna nuna shiga cikin aiki بعضها تفيد الشروع شروع في شيء طفق يطرح خميسا له sai kawai annabi ya rinka ɗauke wani khamisan wato wata riga ko kuma wani mayafi da yake tare da sai ya rinka yashi ya rinka dora shi ala yatrahu khamisan lahu ala wajhihi yana dora wani mayafi akan fuskar bai fa idza tamma biha idan ya samu damuwa saboda cutar nan ta ajali ka shafa an waje sai ya yi fuskarsa wato abinda annabi ke rufa da shi a wannan lokacin rufe fuskarsa khamis shine mayafi yana rufe fuskarsa da shi da an jima sai ya bude fuskarsa idan ya kashafa waje da sai ya buɗe fuskarsa fa qala huwa kazalika sai ya faɗi wata magana a halin fuskarsa na buɗe, sai ya ce mai la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai ya sake rufe fuskarsa sai idan an jima sai ya sake bude fuskarsa sai ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid haka yi ta yi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce yuhazziru misla ma sana'u yana tsoratar da mutane yana yana jan kunnen mutane dangane da kwatankwacin abin da yahudu da nasara suka yi kar mutane su yadda su irin wannan abin wannan hadisi a karjahu al-bukhari wa muslim kenan karshe makurar inganci kenan wan sa'i wa darimi wal baihaqi wa ahmad wa ziyadatu li muslim ziyada din nan ta cikin cewa misla ma kalmar misla muslim ne ya kawo wa darimi da imamu darimi wa gairuhuma الثاني حديث نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود nasara. ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid abinda Aisha ta faɗa a wannan riwaya ta ce annabi ya faɗa fi maradihi allazi lam yaqum minhu a cutar da bai tashi daga cikin wannan cutar ba ita Allah ya karɓi rayuwarsa annabi ya rinka cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kamar dai wancan hadisin na baya qalat Aisha ta ce falaula zalika ba dan wannan abin na la'anta ba da ya tabbata a cikin hadisin annabi da kansa ubriza qabruhu da sai an bayyana da kabarin annaba a fili ba tare da an sa gini ya kewaye shi ba ba tare da an lallabe shi da sai a bar shi a fili amma jin tsoron in aka bar shi a fili wani zai zo wurin ya rika sallah to sai aka sai ubangiji ya kaddara wato aka rufe shi tace laula zalika ubriza qabruhu ba dan haka ba da sai ba dan wata la'anta ba da sai Allah ya kaddara wa annabi mutuwa a filin Allah a ji abin da shi a fili tunda ka'idar shine duk inda annabi ya mutuwa na ake binne shi ba a daukar shi a kai shi shi yasa lokacin da annabi ke cikin cutar ajali sai ne mai izinin sauran matan su cewa ku kyale ni ku bani dama ku bani izini a yi mun jiya a ɗakin Aisha a jiya ke da ɗakin Aisha sauran matan suka ce sun sallama ma Aisha wannan kullum Aisha kenan da sun ga dama suka yi musu suka ce musu yadda ba sai dai a rinda daukan annabi daga wannan ɗakin zuwa wancan ɗakin ko da ba zai iya zuwa ba to amma sai ya kasance mai kuma tunda ba shi ne ya karrara haka ba da karfi in ya karrara haka ba yadda za ta yi amma dan a nuna falalanta sai ya kasance duk sun sallama mata kace sun amince a jiyace shi a dakin Aisha Allah ya karɓi rayuwarsa anan sahabbai suna sabani a kai shi bakiya ne a dauke shi a kai shi masallacin sa abin da shi a ina za mu kai shi sai kawai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wanda wani sahabi ya haddace yake cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda wani annabi ya mutu ana yake binne shi ba a ɗaukar shi a kai shi wani aka ce aka binne shi a dakin Aisha kaddara ma annabi mutuwa a dakin Aisha kamar wannan sutura ne ga kabarin annabi dan kare fito fili wadansu zai suka sallah a wajen sai ya kasance a kewayen ɗakin yanzu wa wani bai sai shiga ɗakin Aisha ba duk gararen ka baka saka shiga ɗakin ba dan an riga an yi gini ɗakin a kewaye yake kofar ma da ta rage sai suka toshe ta su sahabbai kofar shiga ɗakin sai aka rufe ta da aka zo kuma sai aka kare wata katanga ta sake zagaye ɗakin Aisha din to sannan kuma sauran wurin masallaci ga kabarin annoba ba masallaci yake ba أخرجه البخاري وأبو عوانة وأحمد وله عنده طريق آخر أنها إمام أحمد هنا دوت هنير سيدة بندي دقاء عائشة دودي حديثي شيني الثالث حديثي نأكو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد menene babban abu a cikin wannan hadisi qatala Allah yahuda to menene ma'anan qatala su malaman na fassara qatala shine la'ana ko alama al-qatal yukhalifu la'ana waznan wa ma'ana ba ta tare da su wajen ma'ana dan la'anta shine dai abin nan qutil kharrasun din masu tafsiri sai ce me Allah an ci makareta qutil kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar sai ce la'anta ake ne bal huwa du'a bil halaki لأن القتال يستلزم منه الهلاك والهلاك هو الموت فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود والنصارى بالموت لأن حياتهم لا نفع فيها kun fahimta qatala Allahu al wan nasara annabi na nufin Allah halaka su Allah kashe su ma a huta saboda me ittakazu qubur anbiya'ihim masajid yanzu duk wanda ya rike kabari a matsayin masallaci ko ya je masallaci ya mayar da shi makabarta ko makabarta masallaci annabi ya masa la'anta Allah kashe shi a wuta lafazin qatala abin da yake ma'ana ahlakahu Allah li'anna ad-du'a bil halak huwa ad-du'a bil maut yani hayatuhu la nafa'a fiha domin duk rayuwar da ba akan tafarkin annabi take ba me ya amfanin da mutuwa ce shine ma'anar qatalallahu al-yahuda a wata riwaya la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid haka shi ma wannan hadisi أخرجه wa ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد والرواية الثانية له ولمسلم وأبي عوانة ومن طريق أخرى عن أبي هريرة الرابع حديث نهض أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضمير يعود إلى من؟ إلى أبي هريرة لأنه المذكور في الحديث السابق an karbo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi na cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan la'ana Allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace ya Allah kar sanya kabari na ya zanto gunki wanda za a ranka zuwa ana roƙon shi kar ka sanya wannan kabarin ya zama haka to duk wannan shine sai Allah madaukakin sarki ya ansa addu'arsa aka ya zanto Allah ya kaddara masa mutuwa a ɗakin Aisha aka binne shi a ciki kuma a ɗakin Aisha din aka toshe kofar ta yadda baka yi sama ka je inda kabarin yake ballanta na ka roke shi kuma aka sake kewaye ɗakin Aisha da wata katangar ta musamman baka isa ma ka je kusa da wajen ba dan haka dan ka roƙe shi a cikin masallaci baka je kabarinsa ba nan baka mayar da kabarinsa gunki ba sai dai roƙonsa din da kai shirka ce don idan muka ce ka mayar da kabarinsa gunki sai ya zanto kamar Allah bai ansa addu'ar annabin sa ba Allah ko yayi me ya ansa addu'ar dan kabarin dai ba a mayar da shi gunki ba tunda ba a je wurin ba amma shirka aka yi lokacin da aka roƙe shi ko da a wajen kabarinsa ko da a Kano ka ke annabi shirka kai an gane ko amma shin an mayar da kabarin ya zama gunki ba a yi wannan ba dan Allah ya riga ya ansa addu'ar annabi annabi ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan ba shi yasa ibn al-qayyim ya ce fa ajaba rabbul alamin du'ahu fa ahatahu bi thalathati al-juduran yace sai ubangiji ya ansa sa ya kewaye kabarin da katangu dai dai har guda uku wani bai zai je wurin kabarin ba Allahumma la taj'al qabri wasanan abinda da ma yake nufi da alwasan shine gunki gunki kuma asali baiwa wani abu tasiri baiwa wani abu dama irin damar da ba wanda yake da ita sai Allah kai itikadin haka ga wani makhluki to ka mai shi gunki ta iya yi wa zan toga mutum mutumin sa a fili ta iya yi wa a zuci ka gina shi to kabarin annabi dai ba a mayar da shi gunki ba dan Allah ya ansa addu'arsa yace la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wannan hadisi an kharajahu ahmad wa ibn sa'ad fi wa abu ya'la wal humaydi wa abu nu'aym fil hilya hilyatul awliya kenan bi isnadin sahihin wa amma qawlul haythami fi majma'iz zawaid imam al da ya kawo wannan hadisi cikin littafin majma'iz zawaid sai sai rawahu abu ya'la wa fihi ishaq ibn abi isra'il wa fihi kalamun yace wannan hadisi Abu Ya'la ya ruwaito shi amma a sanadin sa akwai Ishaq bin Isra'il wa fihi kalamun shi ko akwai ta cewa game da shi li waqfihi fil Qur'ani saboda wai yayi tawaqquf a cikin lamarin alqur'ani ya samu kansa a lokacin fitinar mu'tazilawa da suke cewa alqur'anu makhluq ahlu sunna kuma suna cewa bal laysa makhluqan ma huwa kalamullahi ta'ala dan Allah ce wa in ahadun minal mushrikeena sadaraka. fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ya salam nasti hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu bi annahum qaumun la ya zama kalamun Allah shine ne alqur'ani shi zai yi a ce musa makhluq kenan wa kalamun Allah laysa makhluq min sannan Allah ya ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kalam Allah wal Qur'an dan haka ahlu sunna wal jama'a sun dauki alqur'ani a matsayin kalamullah kama nassa bi zalika Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi dan haka laysa bi makhluq mu'tazila ko suka ce mafalo to mu'tazilawa sun yi karfi har suka kama daula suka samu sarki guda ya taimake su shine ma'amun to sai aka rinka jarrabar mutane a lokacin ma'amun duk malamin da aka kira shi a ce me ya ra'ayin game da alqur'ani idan ce huwa kalamullah sai kurkuku sai duka sai kisa da waɗansu sai suka rinka yin taqiyya a baki su ce mafalo amma a zuci sun san ba mafalo bane dan su tsira da rayuwarsu a wannan lokacin da aka fitine Imam Ahmad bin Hanbal aka rinka masa bulala yace me zaka ce fil Qur'ani yace huwa kalamullah laysa bi makhluq a dake shi a yi masa bulala a sake mai tambaya a mai ta wannan magana a warinka watsa masa ruwan sanyi a lokacin sanyin hunturu duk bai janye ba waɗansu malamai yan wasu suka ce Allah ya riga baka uzuri kana da dama ba an halatta cin mushe bai da ana cikin matsala ba mana tsurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin kuma an riga an halatta maka kai ta kiyaye idan kana cikin matsala ubangiji zai hukunta ka ne da zuciyarka ba da ka ba an tursa ka ka faɗi abin da ba daidai ba ba komai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman dukkan ayoyi suka yi ta bashi illa an tatta minhum tuqa sai ce duk wannan in nayi zan fita amma dubban mutanen da ke jin fatawa ta su ba su san cewa ta kiya ne ba da haka da zarar na ce qur'ani makhluk ne to dubban al'ummar musulmi za su ga qur'ani makhluk ne su mutu akan wannan ba ta tsira akida to gara ni in mutu su su rayu da imani tunda sa kawai ake jira shi yasa gwamnati take so ta tarsasa shi sa kawai ake jira abin da ya faɗa ƙasa ta yarda aka yi masa azaba to shi wannan ishaq bin isra'il da ya ga fitina ta yi fitina dangane da mu'tazilawa suna tirsasa masu cewa alqur'ani wa kullu sai ya tawakkul me ya tawakkul bai ce ba makhluk bai ce ba laysa bi makhluk to wanda ya kasance ya tsaya shi bai ce makhluk bane bai ce ba gair makhluk ne yanzu kaga dai baya kan akidar ahlus sunna wal jamaa to da haka aka karbi riwayarsa shine abin da Haisami yake so yace fihi ishaq bin isra'il wa fihi kalamun akwai ta cewa akan sa saboda me liwaqfihi fil qur'an dan a shi yayi tawaqqufi a mas'alan qur'ani wa baqiyatu rijalihi thiqat amma sauran mazajen hadisin gaba ɗaya thiqat ne amintattu ne to wannan maganar haisami kenan albani zai kyale shi sai ce fa fihi nazarun min wujuhin kai ma haisami akwai ta cewa kan wannan maganar da kai ba ta fuska ɗaya ba ta fuskoki masu yawa ta farko inna huktasara ala abi ya'ala farko ka takaita riwaya ka ce abu ya ala rawaito wanda mu banda abu ya ala muna da malaman hadisi da zama da suka rawaito hadisi iktasara ala abi ya ala fil azwi ya takaita jingina hadisi zuwa ga abu ya ala kadai fa auhama annahu laysa fi musnad ahmad wannan kawai sai ba da fahimtar kamar hadisin baya cikin musnad da imam ahmad wa laysa kazalika kama arabta wannan ko ba haka yake ba kamar yadda bayani ya riga gabata ai mun ce ma ahmad ma ya rawaito hadisin ai mun kawo maka ma waɗansu malaman da masu su rawaito hadisi. na biyu anna ishaq al-mazkura sikatun ishaq nan da ya ambata sika ne a wurin malaman hadisi wa waqfuhu bil qur'ani la yujrihuhu kasancewar yayi tawqufi a lamarin qur'ani wannan baya hana karbar wayarsa a wurin malaman hadisi kama huwa mukarrar fil mustalah to su malaman hadisi me suke nema abin da suke nema wajen karban hadisi sai da guda biyu haka tuti ce linaqil al-akhbar shartani kuma عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا إن دي متن يزنتو عدلي سيكم يزنتو مين عدل وضبط سيزنتو ضابط يزنتو عدلي عدلي كشيني وانا بايا فاسقني adali ne wanda baya karya cikin maganganunsa to sannan ya zanto zabi duk abin da yaje na kiyayewa ko dai kiyayewa ta fuskar harda ko a rubuce duk ana kiran shi mai kiyaye al'amari to wannan idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu sai a karɓi hadisinsa to amma ta iya yiwa ga ɗan bid'a amma ya shahara da gaskiya za a karɓi hadisinsa ko ba za ba karɓa ba gashi mahaddaci gashi ya shahara da gaskiya ba a san shi da karya ba amma ɗan bid'a ne za a karba ana karba ustazu eh in za kun fasiki na shi dan bida ne ba fasiki bane dan bida da bayan fasiki da dan bida da ban fasiki da wannan kuma wani abu ne daban ai sai yasa muka ce bid'a ga muka yi to daga nan ne sai ka ce bid'a kashi biyu ce akwai mukaffira akwai mufassika akwai bid'a da ke kafirta mutum duk wanda har bid'a su kafirta shi ya zo mai kenan ba za ka karɓar wayansa wanda ko bid'a ta kafirta shi ba na karɓar wayansa yana bid'a ana karɓar wayansa amma bai ga kafirta ba an fahimta ku da haka aka ringa karban hadisi a hadisi daga cikin waɗansu kawari zo su menene musamman kawari kawari mutane ne masu gaskiya ba sa dan su suna ganin in kai kariya ka fita daga musulunci da ka ba sa da ai kariya don wanda ya kariya ya fita daga musulunci waye zai dai kuwa kai kanka dan adam ga magari ba sa maka kariya balla tana cewa annabi sai galibin su jahilai ne galibin su tawili ne da sauransu shi yasa khawarij wajen ibada dai wajen gaskiya da waya ka same su wai su ha'ince ka ko su maka abin da ba daidai ba da waya ka same su sai dai ka neme su a fagen su can gurin daban inda zo ka rika kafa al'ummar musulmi wannan matsaloli suna bukatan kuma wani karatu na daban suna bukatan dirasatul firak fi tarihul muslimina karanta firak firak da aka samu dan haka littafan da suka yi wallafa akan wannan babi daga cikin mafi kyawun littafin da suka yi wallafa akan wannan babi akwai littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin na imam abul hasan al ash'ari akwai littafin ash-shahrastani littafin shahrastani illa sadai ce zai faɗa ma waɗansu ahlus sunna ya ce su ne ahlus sunna ba ba su ne ahlus sunna ba dan shi dai kawo asha'ira sai ce ahlus sunna dan shi ba ba ash'ari ne amma abinda haka duk bayanin da ya akan shi'a da mu'tazila da murji'a da khawarij duk dai da ya faɗa amma da ya zo wajen asha'ira sai ce ahlus sunna wanda in ana magana akan ahlus sunna tsabage asha'ira ba za su yi da ciki ba su ma yin bid'a ala kulli hali da wannan kar shiga wani abin da bango eh ba mu faɗa maka bashara din kana ina barci kake ne muka ce kar bid'a da kafirta shi suka ce sai in ya ruwaito hadisin da yake goyon bayan bid'a sa to sai kiyarta gashi mutum ne mai gaskiya amma sai ruwaito hadisin da yake goyon bayan bid'a sa to ana akwai wata kilancin dare a ciki abu na uku annahu lam yatafarrad bihi ishaq ibn isra'il bai kadai ba wajen ruwaito wannan hadisi kaddara ma ba a karbar ruwayansa to sai in ya ta kenan amma in wani ya goyi bayan sa fa fa huwa inda ahmad min ghairi tariqihi hadisin a cikin musnad na imam ahmad an ruwaito ba ta hanyar sa ba ta wata hanyar daban fal hadisu sahihun la shakka fihi wa lahu shahidun mursal hadisin yana da wani shahid mursal akhrajahu malik fil muwatta fi sanadin sahihin wa ruya mawsulan an abi sa'id al da an ce al-mawsul hadisin da an kai shi har zuwa ga annabi الخامس حديث نبير أو أن مسألة عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ناجى النبي أنا فداك إن يبر دنيا دفانا بيركتل ينتي وقد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل fa inna allaha qad ittakhazani khalila kama ittakhadha ibrahima khalila walau kuntu muttakhizan min ummati khalila لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك jundub ke cewa na ji annabi yana faɗa kabla an ya muta bi khamsin kafin annabi ya bar duniya da kwana biyar na ji yana cewa qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa lalle a cikin ku ina da yan uwa a cikin ku ina da abokanai wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil amma ni ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili cikin ku ba ni da khalili a cikin amma ina da sahabbai amma khalil ba ni da siya cikin to al khalil min al khulla al khulla kuma shine soyayya ta ƙarshe kauna ta ƙarshe to annabi babu wanda ya ɗauki soyayyarsa da kaunarsa ta ƙarshe ya ba sai Allah mahaliccinsa don haka wani mutum bai dace da wannan ba cikin mutane duk wanda annabi ya kaunata to san mashi yayi amma makudar kaunarsa gawa take to da haka cikin mutane bai da khalil amma ya rike ubangiji a matsayin shine mai dinsa shine khalil dinsa da haka yace abrau ila Allah an yakuna li minkum khalil al khulla shine ablagu min al mawadda ablagu min al muhabba ta fi karfin al mawadda ta fi karfin al mahabba al khulla makura ta kaunar aika abun nan kenan ina cewa ta takhallalat maslakar ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila yake cewa fa inna allaha qad ittakhazani khalila ubangiji ya rike ni a matsayin khalil kamar takaza ibrahim khalila kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil waɗannan annabawa guda biyu shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim su ne ababen kauna a wurin allah sama da dukkan wani halitta su suka dace da kulla ɗin ubangiji walau kuntu muttakhizan min ummati khalila da a ce zan rike wani khalil a cikin al'ummata lattakhastu a bakrin khalila da na rike abubakar ya zanto shine khalil dina amma ban rika ba domin lau a nan gurin harfin tina'in ne limtina'in ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا النبي صلى الله عليه waɗanda ke kafin ku sun kasance suna rikar kaburburan annabawansu wa salihihim da kaburburan salihan bayansu masajida a matsayin masallaci ala ku saurara fala tattakhidul qubur masajida kar ku yadda ku rike kaburbura a matsayin masallatai inni anhaqum an zalika wallahi duk wanda ya gina makabarta a masallaci duk wanda ya gina masallaci a makabarta ba wanda ya bi shi taurin kai kaji ba abinda annabi ya ce sai sako nawa ya isar maka da zai haramta maka sako uku sakon farko ya nuna maka al'ada wanda suke kafin ka ne wanda shi shari'a shi ta soke wancan. al'adar waɗanda suke kafin ka ne ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid su waye suka yi haka na yanzu ko na da na da yahudu da nasara su suke da wannan dabi'ar wannan yana nuna maka munin abin kenan na biyu sai ce ala fala tattakhizul qubura masajida kaga la anan gurin ai lamun nahi ce lamun nahiya ce yana hane ka sai kuma ya ƙara taukidin na sai ce inni hakum an zalika duk mai kake so ba na sama da wannan amma kai torin kunne kake ji sama da me duk wannan abin da annabi ke faɗa hada wannan hadisi akhrajahu muslim dona sa'ir sitta akwai matsalar da tsaje kamata in kawo ta sai jinkirta ta anan sai yanzu dan saboda ga dangantakar ta nan gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci yahudu da nasara saboda sun riki kaburburan wa annabawan su a matsayin masallatai duka san bayan haka suka muna to amma idan muka duba tarihance yahudu ai su ne suke da annaba da yawa nasara annabin su nawa ne daya annabi isa shi ma sun riki gabarin sa ina kabarin yake babu to dan kar wani zo ce maka ai kaga wannan na nuna ma wato ainihin annabi isa ya riga ya mutu tunda an nuna da sarar sun riki kaburburan annabawan sa a matsayin masallatai nasara ko ba su da annabi sai wa sai guda ɗaya sai annabi sai kai yaya da shi to shine wannan riwayan da yake ala wa inna man kana qablakum kanu yatakazuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ita za ta fito maka da abin fili yattakhizuna qubur anbiya'ihim al-yahud kenan wa salihihim an-nasara kenan saboda nasara ba su da wani annabi har yanzu da za a ce gashi a bankasa sun riki kabarinsa a matsayin masallaci yahudu ne suke da annabawan da suka riki kabarinsa a matsayin mai masallatai da haka salihihim yahudu ila nasara anbiya'ihim yahudu ila man yahudu ila yahud ina fatan kun fahimta eh yahudu ne suka faɗa na ai ba nasara bane ba na nasara yahudu ne أخرجه مسلم دون سائر الستة ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا إمام مسلم يروي تون حديثي بند سورا ما لم يقول شيء حديث أما إمام الشوكاني يا دنگن حديث زوا نسائي fala'allahu ya'ni sunan al-kubra mai yiwa yana nufin sa'i ya rawaito shi cikin sunan al-kubra amma ba a cikin sunan nasa ba ولم ينسبه في الذخائر إلا musulmin wahda? mai littafin az-zakair bai jingina hadisin ba ga kowa sai ga muslim kadai na'am a akhrajahu abu a wana fi sahihi albani ce e to abu a wana ma ya rawaito hadisin cikin sahihi littafinsa. sa wa ziyadatu lahu dadin da ke cikin hadisin ma shi ne wani dadi kenan wa salihihim ثم روايته في التفسير للنسائي من الكبرى sana hadisin imam an-nasa'i ya kawo cikin tafsirin amma ya ciro shi ne daga sunan al a din sa kuma sanadin sunan al-kubra shine a cikin sunan a cikin kitabun sunan tafsir wace bin ita ce dadi eh to mai yawa zai zanto ita yake nufi wallahu a'lam amma kalmar salihin kaga dai ba ta cikin bukhari da muslim iman السادس حديث نشدة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحيا ومن يتخذ القبور مساجد annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min shirarin nasi sanade yana daga cikin mafiya sharrin mutane a ban kasa man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya wanda kiyama za ta tashi suna tsaye suna raye wanda lokacin da za a tashi kiyama suna da rai sune mutanen karshe da za su mutu a tashi kiyama to wannan sharrin mutane kenan don kafin a tashi kiyama sai Allah ya aiko da wata iska wadda za ta karbe dukkan wani ran mummuni ya zanto a duniya ba kowa sai tambararre to wannan sune shirarin nan su da wa wa man yattaka zulqubura masajid da wanda suke rikan kabarbura a matsayin masallatai wannan su ne sharrin mutane wajen Allah duk wannan hadisan ina suke duk waɗannan hadisan saboda kaga wato galibi ba sa karanta hadisi ko su karanta hadisi don su samu lada ba don su yi aiki da shi ba haka kawai wai sai a karanta hadisi don a samu lada ba don a yi aiki da shi ba takarrubi kawai ake da qur'ani da tafsiri a kasar hausa sun an daɗe ana karanta su amma karatun neman lada ake musu da haka sai ka je wurin karatun hadisi da wajen karatun tafsiri mutum na barci saboda ya san dai ko barci yayi an sake ladan shi an ba shi ba abin da masa bai je wajen yaje ya aiki da shi ba in dai zai aiki sai dai in ya karanta mukursal ko iziya ko risala anan zai koyi addini amma ba ruwan shi da qur'ani ko hadisi wallahi haka aka dade ana dauka a kasar Hausa qur'ani sai in kai sabon gida ko kai sabon rumfa a kasuwa qur'ani sai kana da manufa a siyasa sai a zo a sassauke maka shi so ba adadi wannan kawai shine alakar ka amma duk wata fitowar ka dama kana da dan salati da fanka da ba Allah ya tsare mu ne santan Qur'ani da hadisi babban bala'i ne ga al'ummar musulmi wannan hadisi akhrajahu Ahmad bi isnadaini hasanaini anhu kowane hasanadin kuma hasan ne anhu wato daga Abdullahi Mas'ud ibn Mas'ud wa rawahu Tabarani fil Kabir wa ibn Abi Shayba wa ibn Hibban fi sahihihi wa ibn Khuzaimah wa qala ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah ce isnaduhu jayyid wa dahula al-Haythami an kawnihi fil Musnad Imam al-Haythami ya dan yarab kanwa dangane da kasancewar wannan hadisi a musnad fa zahu li tabarani wa hada kawai sai ce tabarani ya rawaito shi wato wai waɗannan fa duk waɗansu yare ne na malaman hadisi albani ke yi kuma wani lokacin muna wuce su don saboda galibi ba abin nan ba a ka'ida malaman hadisi martaba martaba ne littattafan hadisi martaba martaba ne har dai bukari da muslim a martaban farko ke sunan su biyo bayan su daga nan wurin kabi masanid kabi ma'ajin kabi menene to da ka'ida idan ya kasance ga wani hadisi bukhari ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad da ka zo sai ka ce a akhrajahul imam ahmad bil musnad kai shiru a wurin malaman hadisi duk da hadisin ingantacce ne za a aiki da shi amma jingina hadisin zuwa ga musulun ka zama dan dagaji ya nuna kai ba gida ne na ilimin hadisi don al-imam al-bukhari arfa'u darajatan wa manzilatan min al-imam ahmad littafin bukhari ya fi matsayin daraja da haka shi ya kamata ka jingina wa wanda da ka faɗa baka bukatan ka ce sahihi da ka ce bukhari ya rawaito ka biya jama'a baka bukatan ka yi magana kan sanadi amma in ka ce imamu ahmad ya rawaito sai ka yi magana kan sanadi wa sanaduhu sahihun ko sanaduhu hasan kun gane ko haka ga hadisi imamu muslim ya rawaito shi muwatta ya imamu malik ya rawaito cikin muwatta sai kawai ka zo ka ce akhrajahu malikun fil muwatta sai a wannan dan kawai ne a ilimin hadisi ana magana muslim ka ce mana muslim ya kawo kawai kai shi in ya so ko ka kara da abin nan in zaka faɗi mutum biyu to sai ka fara kawo muslim din sannan motsa in ko ɗaya kawai kace so ka faɗa to ka faɗi muslim kai shiru kar ka faɗi motsa in ku ka faɗi motsa ka kyale to an san dan kawai ne kai ilimin hadisi to a nan gurin tunda imamu ahmad ya rawaito hadisin tabarani ya rawaito da Imam Ahmad da Tabarani waye ba matsayi cikin littattafan nan guda biyu musnad na Imam Ahmad ya fi mojan da Tabarani to me yasa wato yana nufin mi kawai sai ce Tabarani ya rawaito ya manta ma yajin gina wa Imam Ahmad nan zargin da yake masa kenan ba wai dan hadisin ba ingantacce bane ingantacce ne amma ka ba mai darajar farko kafin na biyu ina fatan kun fahimta ثم قال واسناده حسن يتي إسنادا سكم حسن السابع حديث نبكي أولنا مسألة عن عائشة قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاوير فيها وتصاويرها قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة hadisi na bakwai an karbo daga Aisha Allah shi kara mata yadda tace lamma kana maradun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da cutar annabi ta kasance tazakara ba'dhu nisa'ihi kanisatan bi ardul habasha sai waɗansu daga cikin matan annabi suke hira dangane da wani coci a ƙasar habasha yuqalu laha mariya sunan wannan coci din mariya wa qad kanat ummu salama wa ummu habiba qad atata ardul habasha da ma ko can ummu habiba da